in ka yi shi sa'annan sai annabi ya ce sai kai addu'a ka ce Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tamma was salati qaima ati muhammadan al-wasilata wal fadila wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'atta annabi ya ce dukkan mutumin da ya mishi haka annabi ya ce ya tabbata zai cece shi ka yi wa annabi gwagwarmaya da addu'a ya samu wannan mukamin to duk sadda aka kira sallah ka ji abin da za ka yi to in kai haka kana sakawa annabi ƙuri'a kenan kana saka annabi ƙuri'a kenan annabi ya ce akwai wani matsayi ne a dandalin kiyama babu wanda ya cancanta ya samu sai wani mutum ɗaya annabi ya ce ina fatar zama ni ne zan zauna wannan mukamin sai annabi ya ce ku kuma ku taya ni da yi mini addu'a wannan addu'ar ka jita. to annabi ya ce in kala zinci yinta duk sa'ad da aka kira sallah kai kuma zai cece ka wato ka ne mai fatan ya samu wancan matsayin to wannan matsayin shine sai a zo wurin annabi a ce to babu fa yanzu sauran kowa sai kai sai annabi ya ce dama sai ni din ya ce sai je faɗi gaban Allah a dandalin alkiyama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda yadda Allah yake girmama manzon Allah Allah bai taba kiran shi da Muhammadu ba a nan duniya eh haka babban mawakin shi yace wa dammal ila husman nabiyyi ila ismihi li yujillahu idza qala fil khams al mu'adhdhin ashhadu wa shaqqa lahu min ismihi li yujillahu fadhul arshi mahmudun wahaza hadha muhammadun ya ce duk inda Allah ya kawo sunan shi sai ya haɗa da na manzon Allah duk inda aka ce ashhadu Allah ilaha illallah sai kuma a ce ashhadu anna Muhammadan rasulullah a duk inda aka yi kiran sallah haka ya ce wa bammal ila husman nabi ilasmihi liyujillahu Allah ya yi wa annabi wannan karama don ya ɗaukaka shi duk inda aka ce ashhadu Allah ilaha illallah sai kuma an ce ashhadu anna muhammadar rasulullah sai ce idza qala fil khamsil mu'azzin ashhadu duk sanda ladani zai ce ashadu Allah ilaha illallah sai ya ce me ashhadu anna muhammadan rasulullah kana karawa ashhadu anna aliyan waliyullah ka zama arni ka zama mushriki shi kadai ake hadawa duk wanda ya kara da ashhadu anna aliyan waliyullah ya zama mushriki manzon Allah kadai ake kara bayan ashhadu alla ilaha illallah sai ashhadu anna muhammadan rasulullah sai ce wa shaqqa lahu min ismihi liyujillahu sai Allah ya tsago sunan manzon Allah daga jikin sunan shi yaya abin yake sai ce fazul arshi mahamudun Allah mai al'arshi shine mahamud abin yabo sai ce wa wannan kuma namu muhammadun shi kuma sunan shi shayabo sallallahu alaihi wasallam shayabo duk duniya babu mutumin da ake yabo kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jama'a mun fahimci wannan da kyau kuma duk duniya babu mutumin da zaka yabe shi a rubuta maka lada kai tsaye sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a an fahimci wannan da kyau ko to idan kun gane wannan da kyau jama'a to mas'alar tana da saukin a fahimce ta an gane amma duk da wannan daraja Allah bai taɓa kiran sunan annabi Muhammad a nan duniya ba ko a Ƙur'ani babu inda za ka ji ya ce ya Muhammad babu wannan a Ƙur'ani babu a cikin hadisi inda Allah ya kira shi da ya Muhammad kai tsaye amma duk annabawa an kira su wa nadainahu an ya Ibrahim qad saddaqata ru'ya ya Isa ya Musa ya Nuh duk Allah ya kira su amma manzon Allah Allah bai taɓa kiran shi ya Muhammad ba amma da yake dandalin alkiyama dandali ne a nan babu wani isasshe kowaye kowa an kwance mai rauni shi ya koma sunan da aka sa mai ba shek ne, ba imam ne, babu ranka ya daɗe babu barista ba injiniya babu his excellency ba his eminency babu ba baba ba umma rannan kowa sunan shi zai ɗauka ɗanyen sunanka za a baka muhammadu sunanka muhammadu talatu sunanki talatu ba abin ba wani danyen sunan ka za a baka sai Allah ya ce wa annabi ya Muhammad irfa ra'asak ya kai Muhammad daga kanka wasal tuɓa tambayi abin da kake so za a baka washfa tushaffa ka nemi alfarma za a yi maka ka isa yau la haula wala quwwata illa billah wala duk wanda ya bi annabi Muhammad ya dauka shi ya more wanda duk ya bin annabi Muhammad ya watse kaji ko a kiyama shi kadai ne to mu shine shugaban kungiyar mu shine shugaban mazhaban mu shine mu kadai muka yadda da shi kowa ba mu yadda da shi ba sallallahu alaihi wasallam in ya miƙe kalmar farko da zai faɗi sai ya ce Allahumma ummati ya Allah jama'ata jama'ata sai Allah ya ce me kake so eh bahaushe ya ce albarkacin kaza ka dangare kan sha ruwan kasko eh, albarkacin mu al'ummar Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al'ummar Musa da Isa da Ibrahim za a saurare su a dandali. in ba haka ba annabawan su ma ba su kai a saurare su ba balle su jama'ar su amma annabi ya tashi sai ya ce ummati al'ummata Allah ya ce me kake so ce a zo a yi musu hisabi tsaiwa ta yi musu rana zafi ya ishe su sai Allah ya ce shi kenan ka koma za a zo Shi ne shine a rabbuka wal malaku saffan saffa sai Allah ya zo da kanshi dandalin alkiyama da mala'iku sahu sahu sun kewaya sun yi da'ira sai a zo a ritsa 'yan adam da aljanu da dabbobi gaba ɗaya tun daga ƙasa har sama mala'iku ne sahu wani bayan wani kamar daga ake sahu ake kewaye ka'aba haka mala'iku za su kewaye mu halitta gaba ɗaya sai Allah ya zo da kanshi waji a yau izin da Jihannan sai a ce aji a zo da Jihannama. Al'imamu musulun da Al'imamu tabarani da isnadi sahihi cikin littafin al kabir annabi ya ce sai a ce aji a kama wutar Jihannama. Jihannama tana da linzami guda dubu saba'in ina ma ka daɗe a duniya a ce kai dan sabon gari ne da sai in baka labarin wata amalanke shekaru talatin ko talatin da biyar da karti ke koro ta nan titin nan na kasuwan mata wajen gidan iya kaga amalanke ce katuwa kura za a ɗoro mata kaya wannan na ja waɗannan na rage mata ƙarfi ta baya ina fata an gane jahannama haka za a taso ta da linzamai kewaye da ita ana janta za a kawo ta gaban Allah gaban mutane za a yi hisabi waji a yau izin bi jahannam annabi ya ce tana da linzami makami inda ake kama ta guda dubu saba'in mala'iku kowanne igiya ɗaya cikin dubu saba'in mala'ika dubu saba'in ne ke rike da igiya ɗaya wannan ita ce jahannama jama'a Ka ji mala'ika dubu saba'in so dubu saba'in haka hadisi ya ce ba fassara nake ba haka hadisin ya ce dubu saba'in so dubu saba'in amma suna cikin tafiya sai ta kwace musu jama'a ba karti ba fa mala'iku sai ta kwace manzo Allah yace sai su bita da gudu sai su kamo ta Yace ba dan suka kamo ta ba da sai ta babbaka duk abin da ke dandalin kiyama tun kan a hisabi to kuma ka ji kai take jira inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya iya tattalin bala'i jama'a eh Allah ya iya tattalin bala'i rana alkiyama ba za a hadu da bala'i shi yasa wallahi kai shirka duk wanda aka ce maka ka bi ka ce a'a a kawo mana Allah ya ce annabi ya ce shehi kaza kaza a ce a'a imami a'a me Allah ya ce me annabi ya ce ku rabu da mu da hayaniya kawai kungiya mazhaba dariƙa a'a ra'ayin wane shek wane shek wane yana da karama sai ce manzo Allah kuma mu'jiza yake da ita ina fata an gane a ce wani yana tashi a buzu yana menene yana sai ce manzo Allah kuma ya je saman bakwai kaga namu ya fi namu ya fi ina fatan mun gane saboda haka wallahi kar ka sake a ja hankalinka ka boni kato manzon Allah kawai sallallahu alaihi wasallam ya jama'ar musulmi manzo Allah ya ce in aka zo da jahannama sai a kafata. sai Allah ya ce yau maizin ya zakarul insani a wannan ranar ce mutum zai yi tunani to ina son ku tsaya a nan ku haɗa wannan ayar da ayar farko da na kawo a wannan wurin hal a alal insani hinu dahari ad-dahri kun shi an mazkura dan adam ya taba tunani cewa an taba samun wani lokaci wanda baka ka taba tuna cewa da can baka ba tunaninka shekaru ɗari da suka wuce baka ba tunaninka to sai aka ce yanzu kuma ga ka ga akwai ka ko to kai tunanin za a sake wayar gari baka ba tunanin ka ko to yanzu ne lokacin tunani jama'a wallahi wanda duk bai tunani ba a yanzu to ku tsaya ku ji ranar da zai tunani a ce mai ya makara yau idin ya tazakkarul insanu a wannan rana ne in mutum ya ga mala'iku sun kewaye shi ga Allah a gaban shi sannan ga wutar jahannama sai kuma ya tsaya ya tunani sai Allah ya ce anna lahu zikra kai co yaushe kuma zai yi tunani lokacin tunani ya wuce ai to kai marmaza kai tunani a yanzu wai dace ka bi me kamata ka yi shekarunka nawa yau a duniya ashirin sha takwas ashirin da biyar talatin arba'in sittin casa'in tsakaninka da Allah ka auno baya ka gani bahaushe ya ce waiwaye adan tafiya me ka tsinana wa kanka me ka tsinana wa al'ummarka Mai ka bar wa 'ya'yanka mai ka wa al'ummarka yau duk za mu tattaro hadisai akan muhimmancin lokaci rayuwar nan da Allah ya baka ita ce muke nufi da lokaci da muke so mu magana jama'a kar ku manta ina magana ne akan cewa dan adam ya tsaya ya tuno ranar da za a tsaye da shi gaban ubangije shi haka ne ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tazulu qadam ibn adama yawm alqiyamati min indi rabbihi hatta yus'ala an khamsin kafafuwan dan adam ba za su motsa ba ba za su gushe ba in aka tsaye da shi gaban ubangijin shi sai an mai tambayoyi guda biyar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yau ashe da muke karanta a qur'ani cewa wala nas'alanna allazina ursila ilaihim wala nas'alanna mursalina kaji mas'ala ashe ba akan manzanni ce kadai ba da Allah ya ce sai ya tambayi manzanni da aka aika kuma sai ya tambayi waɗanda aka aikawa kaji jama'a kar ku manta da shahararren hadisin da kullum nazo zan yi wa'azi sai na tuna muku shi hadisin bukhari da muslim manzo Allah yace idan aka rufe mutum a kabari za a tambaye shi a ce man rabbuka wa ma dinuka wa ma amaluka wa ma za ta kulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fiku wane ne ubangijinka me addininka me za ka faɗi game da mutumin da aka aiko muku sannan wani aiki ka wannan dukkan mutumin da aka ɗauke shi aka saka shi a cikin kabari manzo Allah ya ce sai an mai wannan tambayar sai mutumin da ya mutuwa shahada ko mutumin da ya samu darajar mutuwar shahada Allahumma mna'ana sharafa shahada Allah ka ba mu darajar shahada ma'ana mutumin da aka kashe shi a filin daga ko matar da ta zo haihuwa ta mutu ko matar da ta haihu jini ya tsinke mata ko ciwon ciki ko jinin haihuwa ko mahaifa har ta mutu ko mutumin da ciwo ya kashe shi wani irin ciwo tarin fuka tuberculosis ko mutumin da ciwon bulala bahaushe na da ciwo da ke ce mai bulala wanda za ka ga ciki ya yi rudu-rudu kamar an zabga mai bulala ko mutumin da gini ya danne shi ko gobara ta cinye shi ko ruwa ya haɗiye shi duk wanda ya samu irin mutuwan nan to shi kam ya ketare ko mutumin da ya mutu ranar juma'a ko daren juma'a ina ma'anar daren juma'a daren jiya da aka wuce a ce gobe ne juma'a misali da safe to daren nan shi ake kira daren juma'a idan ka mutu to matukar kai musulmi ne ba azaba ba tambayar kabari salin alin daga nan jiran kiyama kake ta tashi kawai a ce shiga aljanna matar duk da ta mutu wurin naƙuda garin haihuwa ita ma haka matuƙar musulma ce wanda di tuberculosis tarin fuka ya kashe shi haka wanda gini ko ruwa ko gobara duk waɗannan manzan Allah ya zayyana su a cikin hadisan Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah da Muwatta ta Imam Malik ka je ka duba a cikin littafin Ahkamul Jana'iz wa Bid'ah li Sheikh Al-Allama Asad Sunna Abi Abdurrahman Nasiruddin Al-Albani ka je ka duba zaka samu waɗannan ainihin hadisai gaba daya to duk mutumin da ya samu wannan darajar to shi kan babu azaba kabari babu tambayar kabari salin alin ina fata an gane amma duk mutumin da bai samu wannan darajar ba to ana aje shi a kabari manzan Allah ya ce da zarar an rufe shi ku ji jama'a ku ji jama'a da zarar an rufe shi waɗanda suka kai ka ba sai sun dawo gida ba ana haɗa ƙasa a kanka annabi ya ce sai a tashe ka zaune sai a tambaye kamar rabbuka wane ne ubangijinka يثبت الله Amanu آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء الله في تبتد da muminai a nan duniya Allah ne ubangijinka da gaske eh to zaka tashi a nan kabari ka ce musu Allah ne ubangijina tambaya ce mai sauki amsa ce mai sauƙi. sannan wa ma dinuka ne addininka me kake bi a nan duniya dan kungiya ne kai sai ka ce kungiya reshen kaduna to wuta kungiya reshen jos wuta tijjaniya wuta malikiya wuta duk abin da ka faɗi wallahi wuta za ka je wallahi matsalar ba ta wasa ba ce jama'a me ya addinin ka sai ka ce al'islamu duk abin da ka faɗi bayan wannan allah wuta za ka je ba ni na faɗa ba yana cikin hadisi da an tambaye ka don allah bai san duk wannan hayaniya ce taku duk wannan hayaniya ce taku abin da kaɗai Allah ya sani shine mai al-islam inna dina inda Allah islam babu wani addini a wurin Allah duk waɗannan samari da 'yan mata an taɓa ka me addinin ka ce salafiya ko salafiya eh wuta zaka musulunci ne addinin ka salafiyanci manhaji ne kana faɗin yadda hanyar take ne amma ba sunan addini bane addinin shine mai musulunci nan taba ka ne za a kawo maka hayaniya sai ka ce a ni nawa irin na annabi nake shine ma'anar salaf din amma an kamar da abin shine addinin ka shine kungiyar ka wuta ka zama arne wuta za ka dan haka kowa ya ji wallahi abin kan mai uwa da wabi ne ba wanda ta kyale da an taba ka wa ma dinuka menene addinin ka sai ka ce al inna dina inda Allahi al-islam addini a wurin Allah shine musulunci wata aya ta ce wa man yabtaghi ghairal islami dinan wanda ya kama wata hanya ba musulunci ba falan yuqbalu minhu paw pau ba za a karɓa ba huwa fil akhirati min al khasirina ranar lahira kuma zai shiga cikin waɗanda suka shiga uku mecece uku ita ce jahannama na ɗaya kenan annabawa gaba ɗaya babu wanda ya alfahari da wata ƙungiya ji annabi ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu shi ya kira ku musulmi tun da annabi ibrahim sunan addinin shi kenan da ya zo yana ginin ka'aba da shi da ɗanshi isma'il gini ya gini sai suka ɗaga suna addu'a rabbana taqabbal minna allah ka karɓa mana innaka antas samiul alim wa tuba alaina allah ka ka karɓi tuban mu mun tuba ka yafe mu innaka antat tawwabur rabbana waj'alna muslimaini laka ya Allah kai mana arziki mu zama mu musulmi ne gare ka wa min zurriyatina ummatan muslimatan laka cikin ƴaƴanmu da jikokinmu Allah ka sa a samu musulmi gare ka ashe musulmi ba karamin mutum bane to duk inda aka kada aka raya me kai ka ce musulmi amma me kai tijaniya me kai salaf me kai izala me kai kaza wuta kawai kar ka bata lokaci karka bata kanka lokaci in an ce me kai ka ce ni musulmi ne sai in an zo ana hayaniya ne za ka ce a'a mu fa gaskiya irin wannan musuluncin naku na ɗariƙa ƙungiya kaza kaza a'a mu na annabi muke bi shine kawai amma da an taba ka ce kai salaf da an taba ka ce kai tijjaniya da an taba ka ce kai kaza wallahi ka kama hanyar arna wala takunu minal ladhina farraqu farraku wala takunu minal mushrikina minal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an kullu hizbin bima ladayhim Allah ya ce ku zama irin arna waɗanda kowa kafa ƙungiya da an taɓa shi kawai kungiyar yake wa salati yana kambamawa ku zama kawai musulmi annabi yusufa da ya zo rasuwa ya yi sarauta ya fi kowa kyau a zamanin shi tun da ake ba a taɓa samun mutum mai kyau ba irin annabi yusuf sai da aka haifi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam rabin kyau gaba ɗaya shi aka tattarawa duk inda ka ga wani kyakkyawan mutum namiji ko ta sima san ɓaleliyar budurwa duk duniya an ka tattaro su gaba ɗaya da mala'iku da aljanu da mutane da dabbobi masu kyau in ka tattara su gaba ɗaya kyan su rabi ne yusuf yake da rabi to waye kai annabi yusuf sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na ɗaya kenan na biyu duk duniya ba a samu mutum mai daraja annabi yusuf wajen nasaba ba dan shi annabi ne baban shi yaqubu annabi kakan shi ishaqa annabi baban kakan shi ibrahim annabi yi waye kai yusuf amma da ya zo mutuwa ji abin da yake cewa rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al Allah ka bani mulki na gode Allah ka sanar da ni ilimin fassara mafarki na gode fatirar samawati wal ardi Allah kai ka halarci sama da ƙasa anta waliyyi fid dunya wal akhira. duniya da lahira Allah kai ne mai gidana bani da kowa sai kai tawaffani musliman arzikin da nake roƙo kai min ya Allah Yusuf ne yake magana yanzu Qur'ani yake ba mu labari arzikin da nake roƙo kai mini ka dauki raina ina musulmi wa alhikni bi salihin ranar lahira ka tashe ni cikin mutanen kirki Ka ji har annabawa abin da suke roƙo kenan ba wani annabi da ya ce ya Allah ka sa mutu salaf ko tijjaniya ko gumiya ko izala gabas ko izala yamma ko shi'a ko wani iskanci duk ba wani annabi da ya roƙi haka abin da suka roƙa shine ne musulunci al-islam kuma ku duba jama'a duk wani addini a duniya sunan shi yana koma ne zuwa ga me zuwa ga wanda ya zo da addinin ko wanda ya kafa ƙungiyar, ko wani dabarbaru musulunci ne kawai ya samo suna daga Allah al-islamu al-istislamu lillahi wal inqiyadu lahu bit tauhidi to al-islamu da asalam salam root din su ɗaya ne masdarin ɗaya ne ku je ku karanta littafin Bilal Phillips the true religion of God the true religion of God addinin gaskiya na Allah ku je ku karanta shi mun sa shi akan net in ba za ka same shi ba buga www.sultan.com za ka same shi yana nan littafi ne kamar shati shida the true religion of god a nan za ka ga tsantsar tabbatar da cewa addinin musulunci shine kadai addinin da sunan shi yake da asali daga allah da ya aiko da addinin amma duk wani addini christianity daga christ yahudanci innan lazina hadu yan mun tuba judaism daga juda budaism duka duk wani tijjaniya daga tijjani ko kadiriya ka gani duk abin ya koma sunan mutane ne kawai ake bi ka gani amma Al'islamu fa min salam inna allaha huwa salam wa huwa Al'islam! bi ma'ana al-istislamu lahu bit-tauhid ka sallama wa Allah ka kadaita Allah madaukakin sarki jama'ar musulmi kun ji wannan dan Allah me yasa za ka yi alfahari da wani abu ba musulunci ba to ka ji dai tambaya ta farko a kabari man rabbuka ma dinuka sannan sai a ce wa ma za ta kulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'isa fikum mutumin nan da aka aiko muku me za ka ce game da shi manzo Allah yace mumini sai ce Muhammad sai ce na'am me zaka ce game da Muhammad sai ce huwa rasulullah manzon Allah ne shi ja'ana bil bayyinat ya zo mana da bayanai fa mun yi imani wa saddaqana muka gaskata wattaba'ana sannan muka bi sai a ce wa ma amaluka menene aikinka wallahi dattijan kai kuskure ka ce mu ne ma'aikatan railway na farko eh Mune ne ma'aikatan railway duka ba ka sha ba wannan aikin ake magana ba da mu aka bude NTC a a ba wannan aikin ake wannan aiki ne na neman tuwo ba shi ake magana ba wa ma amaluka menene aikin ka manzo Allah yace mumini sai yace qira'atul qur'ana na karanta alqur'ani fa amantu bihi na yadda wa saddaqtu na gaskata wattaba'tuhu sannan na bi shi jama'a kun ji fa yana amsa waɗannan tambayoyin sai a ce ya dubi hagu gare shi in ya ɗaga kai ya dubi hannun hagu cikin kabarin shi sai ga wutar jahannama sai ja da baya sai a ce saurara Allah ya soka da nan zaka zauna da baka amsa jawabin nan ba amma yanzu tun da ka ansa dubi dama in ya dubi dama sai hangi aljanna sai a ce kaga mazaunin ka nan sai ce ku bari in koma gida in gaya wa dangi na dangi da ya mutu ya baro sai ce ku bari in koma gida in gaya musu na samu aljanna sai su ce nam salihan kai bacci bacci irin na mutanen kirki sai manzo Allah ya ce fayanamu naumatal arus sai bacci irin baccin ango nan kai dade ango ka ji har misali ake da kai a kabari ango ko amarya yaya suke bacci ne jama'a ka duba gadon ango tukuna lumus da turare da komai to haka zai zauna a kabarin nan cikin kwanciyar hankali ya Allah ka ba mu wannan manzo Allah ya ce amma kafiri ko munafiki ko fasiki in aka tambaye shi man rabbuka waye ubangijinka sai ce la'adiri eh, eh, wai ban sani ba ban sani ba su dake shi daidai wani kwana da ke nan haka annabi ya ce bayan kunnen shi kafin kiyaye shi za su buga mai gudumar karfe. sai wargaje ya zama ƙasa sai su sake haɗa shi su tambaye shi me addininka haka zai ihu me kaza duk bai sani ba hayaniya ya cika rayuwar shi da ita bai bi Allah ba bai bi Qur'ani ba bai bi musulunci ba jama'a waɗannan su ne fundamentals na biyayya a musulunci Allah manzon Allah alƙur'ani ka ji aikinka duk abin da za ka yi aikin gwamnati kake ɗan kasuwa ne kai menene kai idan ka tashi waɗannan ayyuka ka ɗauka kana yi ne don su taimake ka kai aikin da aka turo ka me aikin da aka turo ka shine innal ladhina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabura waɗanda suke karanta littafin Allah suke tsaye da sallah suke ciyar da abin da muka azurta su a sarari da a ɓoye Allah ya ce waɗannan sun shiga kasuwancin da jalin shi baya karyewa jama'a kun ji kun ji matsayin karatun alqur'ani a cikin alqur'anin kenan waɗanda duk suke karanta alqur'ani suke sallah suke kyauta suke alheri suke zakka suke sadaka waɗannan su ne suka kama ka ji aikin da Allah ya turo ka ashe duk wani aiki da kake yi ya zama yana taimakon ka ne wajen iya karatun qur'ani abin da nake so jama'a duk wanda ke saurare na yanzu duka ban rage kowa ba kowa ya tunani ka iya karatun qur'ani tsakaninka da Allah ba yaudara ban ce ka amsa mun ba ka je ka tambayi kanka yau da daddare kafin ka kwanta ka iya karatun qur'ani ni dai na san dukkanmu da ke nan gaba ɗaya mu sun fita amanan mu shine kowa an saka shi a makaranta duk wanda kaga ya fita tawaye yayi tawaye yayi da ka girma ka dan fara samun naira sittin sai ka canza hanya ka daina zuwa makarantar allo ka daina zuwa makarantar islamiyya ana na ana nan shikenan in ka ga malantin kana so sakiya sai ka dake kama daina magana da shi ba haka bane dan Allah jama'a anan wane ne aka cira ragon saukar shi ya sauke qur'ani mutum nawa kowa gudu yayi haka ne haka ne to kaji kuma aikin da aka turo ka kenan ita kasuwar da aikin gwamnatin da bokon da ka gudu ka tare musu su kana yin su ne don su taimake ka game da qur'ani amma kuma sai ka bar ƙur'ani sai ka koma ka tare musu dan Allah kowa ya tsaya tunani kafin ranar da za ka yi tunani a ce anna lahu zikira kai co ina za ka yi tunani kuma kwanan ka nawa baka karanta alqur'ani ba shekara ka nawa baka je makarantar qur'ani ba da dukkan magariba an te za ga masallatai ana karantar da mutane alkur'ani yanzu mutane duk sun watsar kansu ya waye sun zama yan bariki wallahi kowa zai gada kuskuren shi an kaurace wa alkur'ani wa qala rasulu inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura idan kuna son bid'a ta rasa idda za ta shige ku ku dawo da karatun alkur'ani ku gani wasu sun je sun kama zikirorin tijjaniya wasu sun kama zagin annabi wasu sun kama zagin sahabbai wasu sun koma suna kallon fimafimai. wasu sun koma suna karanta littafan soyayya wasu sun koma kasuwanci ƙur'ani gaba ɗaya an aje shi tsakanin musulmi da alƙur'ani a yau galibi sai in matsala ta rikice a ce alaramma a sauke mana alƙur'ani a roƙi Allah ya kwan an sauke ba zai maka amfani ba tunda baka yarda da shi ba alamar yarda da alkur'ani ita ce ka karanta shi kai baka karanta shi yau ma kai wai waye ce maka sai an sauke qur'ani ne wai za a addu'a kuma ya gaya maka cewa ana ba da kwangilar sauke alkur'ani a jiya addu'a waye gaya maka wannan kasuwanci ne Inda kai musulmi ne je kaka karanta alkur'ani baka iya ba eh amma ka iya karatun jaridar concord za ku haɗu da Allah za ka gane ka. ka iya karatun Jafan hausa ka iya na turanci ka iya kaza ka iya kaza amma qur'ani ne kadai baka iya ba kuma babanka makarantar qur'ani ya fara saka ka sai kai tawaye sai ka koma makarantar jarida concord har ka iya nan ka kware ka iya syntax da semantics ka iya phonetics da phonology ka iya grammar ka iya komai amma qur'ani fa sai ka ce baka iya karantawa ba har ma in ya zama larurar wata addu'a qur'ani wai sai dai a rubuta maka da boko dan ka lalace haramun ne a rubuta alkur'ani da transliteration ku sanin wannan yan boko duk wani dan boko ya koyi karatun alkur'ani da rubutun larabci haramun ne a rubuta alkur'ani da wasu haruffa kai bari ku ji jama'a a haruffan larabcin ma an ce haramun ne ka rubuta alkur'ani da sabanin yadda yake ba a rubutun alkur'ani ma ta hanyar ka'idar huruful hijaiya na imla'i ana rubuta shi ne da ka'idar ilimin rubutun alkur'ani saboda to in ka sa lamalu a wurin ka aikata haramun to ina kuma yanzu ka zo ka rubuta alhamdulillahi rabbil alamina da haruffan boko ya kai dan boko kake ka je ka karanta accounting kana son ka zama chartered accountant tafiya kake kana course na chartered accountant ba haka ne me yasa ba za ka ce ka makara ba ka je ka karanta kaza kana so ka zama professional a cikin wannan course din sai a ce sai ka je ka yi course na shekara biyu ko shekara uku haka ne wallahi jama'a bari ku ji musulmin duk da bai koyi larabci ba wallahi ya zama munafiki dole ne ka koyi larabci ka koya in ya yaso baka iya ba to kana da uzuri amma kai baka taba koyo ba wannan maganar al’imamun shafi Shafi'i ya faɗe ta ku karanta ta a cikin littafin Iqtida'us Siratal Mustaqim Mukhalafat Ashabul Jahim koyan larabci wajibi ne jama'a ka koya in ya so in ka kakare inda ka tsaya ɗin da to shikenan amma dan Allah jama'a mutum ya je aikin hajji ko umara ka ga singileti kana so sai ka ce <laughs> ala gafata mala ai musu magana ina son wannan ai musu bawan gidanku ne ni yi musu magana mana kai ba kai ka gani kana so ba singileti ka gani kana so sai an taya ka jama'a ku je ku ga ana ciniki na bebaye ce wannan wannan nawa nawa nawa nawa nawa saboda mai ba larabci mutane sun ƙi su koyi larabci jama'a wai sun tsufa to jama'a kowa ya saurara bari ku je akwai wani profesa ne a medicine sunan shi professor maurice vocal mutumin ƙasar faransa ne kowa ya san ƙasar faransa ta fi kowace ƙasa a duniya bincike game da kayan tarihi ran sai ƙasar faransa ta ce tana so ta bincike game da gawar fir'auna amma ana son a samu wani written documentation an ancient written documentation from the past ana son a samu wani tsohon littafi da ya kawo tarihin fir'auna aka gama bincikawa wurin malaman history archaeologist duka suka ce ba wani littafi da suka sani wanda ya taba kawo tarihin fir'auna gawan nan ana son a samu littafin da ya taba kawo tarihin gawar sai wani musulmi a kasar faransa sai ya ce wannan profesa ya ce kaga ku akwai wani littafi da aka rubuta shi yau shekara 1400 ya kawo tarihin nan sai ce wani littafi ne sai ce mai alkur'ani sai ce alkur'ani sai ce eh sai ce a ina sai ya buɗo mishi sai ga al-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya inna lillahi this is the most ancient archaeologist document written In revealed to Muhammad sallallahu alaihi wasallam mafi dadewar littafin tarihi da Allah ya sauka annabi shine alqur'ani gashi karara Allah yana cewa a yau kun ji haddat ma an sa a yau za mu tseratar da kai da jikinka don ka zama abun wa'azi ga waɗanda za su zo bayanka sai Morris Vocal ya ce a ina aka wannan littafin a ina aka rubuta shi aka ce a ai wannan ba wai rubuta ne wani malamin bincike wannan wahayi ne daga saman bakwai to dalilin da ya sa na kawo muku wannan tarihin Morris Vocal kun san me yayi sai ce ya aje binciken ya aje malantar ya aje komai sai tafi jidda ya je zauna sai da ya shekara biyar yana koyan larabci don ya iya ƙur'ani ya ce lallai tun da aka samu wannan binciken ya ce akwai bincike da yawa a cikin littafin nan kenan ya ce to ba zai yi kullum sai dai ya ce to fasara mini fasara mini to nan fa ya ce a bari ya koyi larabcin ya koyi littafin wallahi ba musulmi ba ne bai musulunta ba ko kaɗan a wannan lokaci morris vocal amma ya je ainihin koyi alƙur'ani ya koyi larabci a jidda ya zauna shekara biyar dindi aka ce ya so ya zauna a makka ne ma sai aka ce ai duk wanda bai musulunta ba ba a yarda ya shiga gari to jidda kwanan kowa na zama ba rikici da ya koyi alkur'ani ya koyi larabcin sai dawo ya ce wa cibiyar bincike ta ƙasar faransa ya ce to yanzu ya samo cikakken ilimi dama shi risacha mai bincike baya son dogon bayani in ya samu sadara biyu akan abin da zai bincika sai ya ci gaba da binciken amma yana so ya samu daga ina za a yi kistata daga ina za a tayar mai da motan aka taya sai da zai karasa to tun da ya samu alyawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya sai ya ce bincike ya haɗu sai ya ci gaba da bincike game da gawar fir'auna tsaf Morris Vocal ya je koyi larabci ya koyi alkur'ani da ya zo sai ta faɗaɗa bincike a kai ƙarshe dai jama'a Morris Vocal ya musulunta a yanzu Morris Vocal ya musulunta a yanzu wannan tarihin da littafin da ya rubuta yau kamar wata guda da ya wuce mun aza shi kan net ka je ka duba wancan site din da muka faɗi sultan.com zaka gan shi da Qur'an and the modern science a wannan daban ne ai littattafan shi daban-daban ne the Qur'an and the modern science akwai kuma the Qur'an the bible and the modern science wannan daban akwai the quran and the modern science wannan dan karami ne haka yana nan mun sa shi akan net waɗannan littafan da nake faɗi duk muna da kofin su a nan office suna nan mun cire su daga internet zaka iya zuwa in gari ya waye kana so sai a baka aro abinda muke so kullun so muke musulmi su zama suna da amana muka baka aro je ka kayo star sai ka je kayo star sai ka dawo mana da su yanzu dinnan mun tashi muna nan da su ina fatar mun gane hatta wannan tarihin da na kawo duka muka ɗauko muka sa bilal phillips ya aikin tsara tarihin mu azawa muka yi kawai akan net abin da nake cewa jama'a shine idan profesa don allah ka taba ganin profesa bai kai ma shekara ashirin ba galibin profesa za ka gani shi ɗan shekara arba'in arba'in da biyar hamsin sittin saba'in ya tsufa duk da furfura yanzu morris wakala yana da shekara 77 a duniya shekara 77 ko da sadda wannan matsalar ta faru yana shekara nawa a duniya Shekara shi hamsin dan shekara hamsin ya je ya zauna ya fara koyan alifin ba'un ta'un sa'un cikin azumin nan makon farko na cikin azumi na je wata jami'a jami'a a tiku mataimakin shugaban kasa akwai ɗalibai musulmi sai na tara su sai ne musu lacca dukkan professor su har shugaban makarantar dukkan su suka taru a wurin laccar sai wani malamin su yake cewa gaskiya saboda Allah ba dan ya ji na ce zan bar garin nan ba da ya zo ya koyi larabci a wuri na jama'a mun gane wannan da kyau ko profesa ne ƙwararre babban malami a cikin karatun boko kafin ka zama profesa sai ka yi digiri ka yi digirgir ka dingire sai ka yi digiri uku jama'a mun gane wannan da kyau to amma abin ta cin sai ce sai dai gashi zan bagare sai na ce sai a hada ka da wasu ya ce galibin waɗanda za su koya mishi kuma ba sa jin turanci na ce akwai waɗanda suna jin turanci kuma za su koya maka ya ce wasu suna kyamarsu don su ba musulmi ba ne ba a hana wanda ba musulmi ba mu ba shi invitation ko ya zo ya ce zai zauna a wurin nan a shimfiɗa mai tabar ma ya ji wa'azi nassin qur'ani ya da wannan wanda ba musulmi ba ya zo ya ce zai koyi larabci sai ka zauna da shi ka koya mishi ina fatar mun gane jama'ar musulmi kadai na yi muku wannan magana ne dan magana koyi larabci kowa ya je koyi larabci jama'a ba za ka yi mamaki ba shehu abdullahi gwandu kanin dan fodiyo yana ba fulatani amma ake ce mishi balaraban mutanen yamma yaushe ba fulatani ya zama balarabe koya yayi ba za ka yi mamakin abdullahi gwandu da shi da shehu dan fodiyo larabci suke ba sa fulatanci a tsakaninsu ba ba za ka yi mamaki ba amma yanzu musulmi sun bar larabci jama'a kowa yanzu wai turanci yake so ya kware kuma turancin ya yaƙiwa in ya murin ya turanci bai iya faɗin r ba sai ce aro bahaushe in ya turanci bai iya faɗin f ba sai ce pa sai ce pro very good eh rabe bai iya faɗin h ba sai ce om turancin ya mu amma kuma mun ce sai shi amma ka zo ka ga albarkar larabci bakin fata ya koyi larabci sai ya zama a ce jama'a bakin fata ne ladanin farko a musulunci in bai iya ba abin nan zai yi a shi? a ce bakin fata ne sakataren manzon Allah da an saukar da Qur'ani shi ke rubutawa amma yanzu bakaken fata sun lalace imamu warshi bakin fata ne warsh warshi bakin fata ne ai ma'anar warshi din shuni kai in ba tsoho ba ne tafi ka tambayi kakanka me shuni shuni abu ne na rini baki saboda baki imamu warshi haƙƙalli yake saboda baki shi yasa aka sa mai warshi warshi din ba sunan shi bane lakabin shi ne nafi bakin fata warshi bakin fata amma yanzu bakin fata kawai sai ce to mu ba laraba bane ba laraba bane ya muka iya ga jikokin ku nan suna kira'a kamar ƴaƴan hashimawa kamar daga maka aka haife su jama'a kowa ya je iya karatun qur'ani in ba haka ba wallahi in ka je in ka je aka datse ka a kabari ba ruwana ni nayi maka wa'azi ba ruwana Allah ya taimake mu mu dawo kan hadisin mu jama'a annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ƙafafuwan ɗan adam ba za su matsa ba a gaban Allah a ranar alkiyama sai an yi mishi tambayoyi guda biyar jama'a tambaya biyar kowa ya saurara ya ji tambayar farko manzo Allah ya ce an umurhi fi ma afnahu game da rayuwar shi ai na yi karar da ita rayuwarka dan Allah duk wanda yake saurare na yanzu in ya kai shekaru hamsin ko sittin ya tsaya mai wannan tambayar rayuwar nan taka yanzu ka yi tunani yanzu na baka minti ɗaya <laughs> kuma karka zo ka bani amsa ka yi tunani ka amsa wa kanka a ina ka tsarar da rayuwarka yanzu shekara ka hamsin ka iya karatun ƙur'ani ka iya karatun hadisi ka iya sallah ka iya karatun tahiya da za a mutu a gidanka yau da daddare ɗanka ne ya mutu ko mata ka zaka iya wanke ta ko zaka iya wanke shi da za a jeho maka yadin likafa ne ka iya ɗinkawa da za a ce an waye gari mahaifiyarka ta rasu mu tura ka mu ce yi mata sallah ka iya kowa ya tunani ya amsa wannan tambaya amma a zuciyar shi a ina ka karar da rayuwarka to ku saurari wani hadisi mai hadari ku ji inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hadisi ne sahabi abu huraira ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama qala annabi yace a'zara Allahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balaga 60 sana Allah ya gama yanke hanzarin duk mutumin da ya shekara 60 a duniya duk mutumin da ya kai shekara sittin a duniya idan bai bauta wa Allah ba bashi da wani jawabi da zai wa Allah Allah ya saurare shi wannan hadisin to saurari wata aya ka ji wadda Allah yake cewa awalam amirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akumun nadhir ranar alkiyama Allah zai ce wa jama'ar da suka rayu a duniyan nan shin ba mu rayar da ku gwargwadon lokacin da duk mai tunani ya isa ya tunani ba sannan wa ja'akumun nadhir mai gargadi ya zo muku menene mai gargadi malamai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam wasu suka ce furfura annabi ya zo muku kuma furfuran mata zo ina wannan maganar dukkan mutumin da furfura ta fito mishi jama'a a gemu ko a ka a kirjin shi ko a gashin hammata ko mara to tana gargada shi cewa mutuwa ta zo me yasa daga sadda ga furfura ta fito mishi zuwa sadda ya mutu bai tuba ba me yasa bai gyara ba jama'a kowa ya tsaya tunani akan wannan mutumin duk da ya shekara sittin ranar alkiyama Allah yana so ne ya same shi ya bauta wa Allah cikakken ibada ba a son a samu na ƙasa kallalan ma ya ƙazi ma amara ba a so ta hau kan shi a ce ga shi ya kashe rayuwar shi a iska abin da aka ce ya yi bai yi ba bahaushe ya ce kowa ya daka rawar wani zai rasa turmin daka tasa abin da aka ce kai ba shi kai ba Don Allah jama'a ku dubi yanzu a arewacin najeriya babu abin da ke da farin jini irin abu biyu abu biyu ne yanzu yake da farin jini samari gaba ɗaya sun tare wa ƙwallo barin gaya muku wallahi wannan bala'i ne samari sun tare wa ƙwallo wallahi yanzu da ka buɗe wurin sai da kasar na alƙur'ani ko sai da ƙur'anai goma ka buɗe wurin sai da ƙwallo ai wurin kallon ƙwallo ya fi samun kuɗi inda yana magana samun kuɗi ne ka buɗe shagon ƙur'anai a sai uwan mutum ta mutu za a fi da'u ya zo ya ce akwai izu sittin ba ruwan shi da kai amma ka buɗe gidan ƙwallo ka ga kullum ba ka ci abinci da naman kaza a gidanka ba ko gwamna bai kai ka mukami ba don kullum za ka iya samun dubu goma in kana da gidan ƙwallo kun ji na ɗaya jama'a na biyu 'yan matanmu sun koma karatun littattafan soyayya wasu kuma sun koma drama ina tabbatar muku da cewa arewacin najeriya ba ta taɓa samun haɗari da bala'i irin wannan lokacin ba amma idan muka ci gaba nan da shekaru ashirin allah za a nemi likita ɗan arewa musulmi gar da gar wallahi a rasa don zai tabbatar maka da cewa wallahi ba za ka taɓa zama likita ba sai ka kware da turanci sai ka kware da mas da biology da chemistry da physics ba za ka taɓa zama injiniya ba sai ka iya turanci sai ka iya math sai ka iya physics tsakani da Allah duk yaranmu da suka rubuta jam da waya ku je ku bincike su ku ga shigan takarda suka yi mana bana yanzu nan a cikin mota ta akwai takarda 'ya'yan arna guda goma dukkansu sun yi applying a biyu kuma dukkansu kowa yana da ko daga 230 zuwa 280 yana da credit daga bakwai zuwa tara kuma dukkansu a sciences sun zo suna kama kafa don Allah neman musu a biyu ni kuma ga takardun ina ta yawo da su kuma na samu darajar in kai har wurin vc a daukar mini amma musulmi in ya zo sai ce ko din shi yana da two credits ɗaya hausa ɗaya islamic studies yana da pass ame a ainihin abin nan eh, me yake da suna home economy ko domestic science ko agri ko menene wallahi ba abin dariya ba ne jama'a ina tabbatar muku da cewa wallahi wani statistic ne zan kawo muku wani lissafi ne na keke da keke za ka ga irin asarar da muke ciki a arewa hadari ne in aka ce ba mu da likitoci jama'a kuna nan kuna alfahari yanzu ni malamin ku ne yanzu in ciki na ya murɗe dole wurin arne za ku kai ni na yi wa'azi nan na bata mishi rai haka ne ko ba haka ba haka ne haka ne bakar gumi ya fi ni daraja da ya kwanta rashin lafiya ina aka shi ingila aka kai shi ba mu da ƙwararru ba mu da kaza ba mu da kaza ba mu da kaza wannan vc namu na abu mai kishi ne yanzu ya kawo mana nursing nursing din yanzu digiri ake na nursing ta duk najeriya jami'ar ibadan ake yanzu an kawo yan matan mu ake so su je su yi digiri kan nursing amma yanzu je kabaro duka hall din tukuna daga ni suwaye suka fi yawa inda ake yin nursing din menene menene menene nan kuma ka tafi kaje sannan ka tafi waccan school of health technology wadda aka koma da ita makarfi ka je ka gani ku rinka zuwa Allah ya ce siru fil ardi kaka zauna a kasuwa mu ya ka mutu sai ka mutu da hawan jini ka taba zuwa ko ina ba ka fito sai dai ga tsofaffin rumfuna eh, ka rinka yawo ku je ku gani jama'a ku je ku gani jama'a asara ce a kanmu na yi wannan binciken kusan duk arewacin ƙasar nan yaranmu ne ce ma baya kuna cewa arna suna ka da ku ƙarya ne ban yadda ba arna ba sa ka da ku ku kuke da ka da kanku don ni na ɗauki statistic ɗin daga kaina idan akwai wanda arna za su ji haushi su ka da shi jarabawa ina ganin babu irin albani to har ne karatu na na gama a jami'ar mu gaba ɗaya malaman mu arna ne gaba ɗaya arna kuma baƙaƙen arna yan kan amma me yasa ba su ka da ni jarabawa ai ba wanda zaka ci 90 ya baka 35 ƙarya ne in ga an baka 35 dama 40 ka ci 40 ka ci sai a baka 35 kuma zai iya kare kanshi amma ka zauna ka karantu ka karta jarabawa mai kyau ka je ka ci 90 ka gani in aka ji haushin ka sai a baka 70 oho dai a ne haka ne ko ba haka ba to amma dama da kyar ka ci 40 sai scrapping naka ya ce 39 ka ci 39 shikenan sai a ce shikenan ka faɗi kusan wannan jama'a 'yan matanmu ba sa karatu samarin mu ba sa karatu in na ce ba sa karatu kakai min lissafin wane da wane tsalli tsalli ba tsalli tsalli muke so ba jama'a sardauna da ya kawo jami'ar ahmadu bello nan ina jin ya kawo ne don wasu su tsallako su zo su karatu ya kawo don mu ne a ƙasa ya ɗibe ta yana tafiya a ƙasa ana ranka ya daɗe ta isa yana 'ya'yanmu na da yawa aka ce da aka je shi ka sai da aka ce ta isa ranka ya daɗe kana ga a biyu har yanzu fa ba a gina ta ba har yanzu a biyu kamar bakinka ne ka jefa eh, abin nan eh, kwayar shinkafa guda ɗaya duk gine-ginen da aka yi a biyu akwai filaye har yanzu sardauna ya yi dan mu ne amma yanzu ka je ga suwaye malaman suwaye ɗaliban ku tsaya ku yi nazari jama'a za mu rayu babu likitoci ba za mu rayu ba likitoci ba za mu rayu babu injiniyoyi ba za mu rayu babu injiniyoyi ba za mu rayu ba mu da nurses ba za mu rayu ba mu da pharmacist ba mu da masu hada magunguna yanzu duk maganin tarin da zaka sha a duniya akwai giya a ciki barin faɗa maka da hausa ka iya ganewa duk maganin asma akwai giya a ciki me yasa saboda arna ne pharmacist din sun suka zo hada ba ruwansu da me haram me halal sai an haɗa wani kwantiti na alkohol don haka da ka sha maganin mura sai kai bacci sai a ce yana sa bacci kwaya ka sha ka yi marisa kwaya ka sha kwaya ka sha ka yi marisa yanzu jama'a damuna da matasanmu da suka tsaya suka kware a kan chemistry suka je suka yi biochemistry suka yi physics suka kware kan abubuwan nan wannan wannan quantity na alcohol wannan adadin giya da ake sawa a cikin maganin tari da maganin mura za su iya nemo wani abu da ya halatta ko ba haka ba sai su kawo sai su sabarin yi muku misali masu ɗorin karaya da masu kamin targaɗe da sauransu a ƙasan nan da muka ga sun haife mu abubuwan da suke karantawa ko dai na shirka ne ko na surkulle haka ne ko ba haka ba sai ka ji mutum yana ɗorin targaɗe ko ɗorin karaya yana kiran sunayen aljanu yana tofa, shi ma bai sani ba da muka zo gumi ya karantar da mu sai muka ce to a cire wannan addu'ar tasu amma a je a koyi ɗorin karayar in aka zo sai a karanta ta annabi sai a karanta Allahumma rabban nasi azhibil ba'as washfi anta shafi la shifa illa shifa'u shifa'an la yughadiru saqama sai a ce wannan daga bakin manzon Allah ne a cikin bukhari babanka ya koya maka yadda ake kamun kafada yadda ake kamun kai amma akwai abubuwa sun shigo wanda akwai bidi akwai shirka sai ka cire abubuwan kai sai ka yi na annabi a ciki ba dan an samu ahli sunna sun shiga fagen ba zai gyaru to idan musulmi ba su shiga komai ba jama'a ba za a musuluntar da waɗannan abubuwan ba yanzu kuna ta rikici a kan banki da riba ko babu riba kun san me ya saka ku a wannan rikicin kun ki zuwa ku karanta islamic banking and insurance kun ki zuwa ku karanta banking and finance kun ki zuwa ku karanta business administration idan ba haka ba akwai lacca da na tsara ta yau shekaru bakwai da suka wuce wata ran zan gabatar muku taken laccar ita ce bankin musulunci abin da ya rage bank ya raba bankin musulunci da conventional bank traditional bank banki irin na yahudu da na musulunci abu ɗaya ne fa ya bambanta su shine riba riba ce kawai ta bambanta to kullum abin da ke damun 'yan boko in ka ce za a cire ribadin nan sai ce to amma what will be the substitute me zai zauna madadin shi sai kai turus sai da na tsaya ne bincike a cikin littattafan musulunci sai da na gano hanyoyi talatin da biyu waɗanda za su zauna madadin wannan hanya ƙwaya ɗaya da aka cire idan musulmi ba mu je mun karanta waɗannan abubuwan ba za mu zo mu gano su ba za mu gano su ba jama'a wallahi barin gaya muku zafin kai ba ne addini ba kuma ba shine imani ba dan ina son musulunci ban je na yi karatu ba aikin banza ne da haka dole ne matasan mu ku daina kallon kwallon nan wallahi babu alheri a ciki ku kwana kuna kallon kwallon sannan ku kai sha biyu rana kuna musu akan kwallon da kuka kalla wannan alheri wannan zai kai mu gare shi sannan ku duba 'yan matan mu jama'a yanzu duk yarinyar da ka gani sha'awar da take shine ta karanta littafin soyayya ko ta rubuta littafin soyayya ko kuma ta je ta participating ta zama wata tauraruwa a cikin 'yan drama ko da da waka ne sai ce ai alinuhu ma digiri yake da shi ya digirin banza ne mutum ya digiri kuma ya koma yana rawa da 'yan mata ai digiri ya lalace jama'a digiri ya lalace because degree is for character and learning in gana da digiri ya kamata a same ka da ilimi da kuma kyawawan ɗabi'u dan bahaushe ya zo yana rawa da 'yan mata wannan fitsararre ne ba shi da kunya ina ma'anar digirin digiri ya lalace saboda haka samarin mu ku ji wannan kuna cewa ana kada ku jaraba ba kwa karatu ne ku je ku yi karatu ku gani a nan a biyu yarinya ta rubuta jarabawa da ta zo fita kawai sai malami ya nemi kamo gyalanta hijabinta haka sai ta daka mishi tsawa ya rikice shi kan shi ya cire hannun shi haka sai ta je ta kai shi kara ga hukumar makaranta don me zai ja mata hijabi sai da aka bashi kwari aka bashi takarda ya zo ya jawabi aka ladabtar da shi a takaici kun san me biyu ba da ya zo makin jarabawa sai ka da ita ka da ita sai ta rubuta ta ce ba ta yadda ba yau me yasa za ta ce ba ta yadda ba in ta san shakka take da ita da aka je aka zaunar da shi aka kira external examiner aka kira wani malami daga wajen jami'ar ya zo yanzu ya yi hisabi kenan ko da ya zo sai ya makin sai ga yarinya da lafiyayyen a me biyu baya kore shi aka yi kana karatun da za ka iya kalubalanta malamin ka haka dole dai mu tashi mai karatu jama'a wahayin farko da ya sauka gare mu shine a yi karatu amma kuma sai muka koma mu ne sahun baya ikra Allah ya ce yi karatu amma sai ya ce bismi rabbikal ladhi khalaq Malamin musulunci duk da so gabata annabi dauda metallic engineer ne annabi dauda metallic engineer ne na karfe tsakani da Allah ƙwarewar annabi dauda har ta kai yana sarrafa ƙarfe yadda yake so ba tare da wata na'ura ba yanzu mu na'urorin yanzu in walda ta kama ka ranar lahadi dole sai dai ka haƙura wannan ƙasƙanci ne jama'a saboda haka matasanmu ku daina ƙwallon nan wallahi babu alheri a cikin tafe sharri 'yan matanmu ku daina drama nan babu alheri sai sharri ku dubi matan aure yanzu jama'a za ka ga mace tana zuwa makaranta da hijabi da niƙabi amma cikin littattafanta sai ka ga cd ne na drama a cikin littafinta ga bulubul marami kana buɗe sai ka ga cd na drama ma'ana duk karatun ka gama aikin banza ne tana zuwa sai ta jefar da bulubul maramin sai ta ɗauki drama ta tafa kawai ta kalla sai ka same ta tana hawaye tana sharewa afulo ta ga wani abin tausayi wani saurayi ya cuci wata a drama ba za ta karanta hadisan manzan Allah ta yi kuka saboda Allah ba ta kalli drama tana matse hawaye tana tausayin wata eh ku ji tsoron Allah wallahi in ba haka ba arewa tana liquidating ne jama'a arewa tana rushewa jama'a a garin nan matasa suka bar jami'ar Ahmadu Bello mutum tamanin da wani abu